من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alu al-hazna idza shi'ta sala bayan haka yan uwa al'ummar musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau Allah ya ba mu iko mun kai azumi na biyar a jerin azumin watan ramadana mai albarka na shekara ta dubu daya da dari da talatin da takwas bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau da mu zai fara daga aya ta aya ta 22 to aya ta 22 a cikin suratul hajjari aya ta 22 a cikin suratul hajjari na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة huwa rahmanur rahim waɗannan ayoyi da za mu karanta a yau gaba ɗaya magana suke akan sufofin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma haƙoƙinsa za mu ga kalmar tauhidi la ilaha illa huwa ta zo har sau biyu sannan kuma za mu ga kalmar tasbihi tsarkake Allah ta zo har sau biyu a cikin waɗannan ayoyi da za mu karanta kuma za mu ga an ambaci sunaye kyawawan sunayen Allah da dama da kuma sufofin Allah subhanahu ta’ala maɗaukaka su ma da dama wanda wannan ya gwada mana waɗannan ayoyi za su yi mana magana ne akan manya-manyan al'amuran musulunci musamman waɗanda suka shafi tauhidi guda uku magana akan wato a tauhidin Allah uluhiyarsa allantakar Allah ma'ana tantantarsa da shi kaɗai ya kamata a bautawa sannan za mu ga bayani gwargwado na abin da surar ayoyin suka kawo na sunayen Allah sannan za mu ga bayani akan sufofin Allah subhanahu wata'ala waɗanda waɗannan abubuwa guda uku uluhiyya al'asma asifat din rigimar da aka yi da annabawa akan wannan ne aka yi suna ƙoƙarin su tabbatar da wannan masu inkari suna ƙoƙarin su inkarin waɗannan abubuwa Allah ya ce huwa Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah la ilaha illa huwa wanda babu wani abin bauta bisa cancanta sai shi kadai ya da wani abin da ya kamata a bautawa in ba shi ba Allah bai da ɗa kamar yadda waɗansu suka ƙoƙarin jingina masa yahudawa suka ce uzairu bin Allah nasara suka ce almasihu bin Allah mushrikai suka ce ittakhadha Allah waladan waja'alu bainahu wa bainal jannati nasaba aljanna ana suna da mala'iku sun sanya dangantaka ta haihuwa tsakanin Allah da mala'ikunsa wal billahi duka waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya kore su ya kuma ainihin wato yin inkarin a bangaren uluhiyya aya tana cewa huwa Allah allazi la ilaha illa huwa shine Allah wanda ba wani abin bauta ba ta cancanta sai ni kadai kaga wannan shine rigimar da masu cewa a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab wannan abin mamaki a ce wai Allah shi kadai za a bautawa kamar yanzu ne ka ce a bar kowa a kama kalan lahu kala rasulullahi to kala wane kala wane kala wane fa su da a watsar da su eh a watsar ko kuwa idan maganar su ta yi daidai da abin da Allah yake so to ba za a watsar ba in maganar su ta saba za a watsar saboda haka Allah ta'ala ya ce huwa Allahu la ilaha illa huwa bayan ya faɗi wannan sai ya fara kawo mana dalilai akan cewa shi kadai ne ya cancanta abota masa sai ya ce alimul ghaibi wa shahada wannan duk duniya sama da ƙasa ba wanda yake da irin wannan siffar alimul ghaibi wa shahada ba wani mai ilimin da ce na san komai ba shi sai Allah shi kadai ba wani mai ilimin da ce da abin da ya bayyana da abin da yake a boye da wanda aka yi da da wanda za a yi nan gaba jin na sani wannan siffar banda Allah ba mai ita wannan ya gwada kenan shi kadai ne ya cancanta abota masa domin yana da irin ilimin da ba mai irinsa yana da ilimin da ba wanda yake da irinsa sai ya sake cewa huwa rahmanur rahim Allah shine ar-rahman ar-rahim kalmar ar-rahman ta zo a wani ma'auni na larabawa da suke wato ba larabawa suna da kalmar fa'ala wanda ita ce ma'aunin ayyukan duk wani kalma da ka gani in an ce kataba sai a tsora ta akan wannan ma'auni fa'ala katibun fa'ilun makatubun mafa'ulun haka suke iya abin da to kalma idan ta zo a wannan ma'aunin fa'alan kaman rahaman ko alfa'alan ar-rahman idan kalma ta zo a irin wannan ma'aunin na larabawa na farko ne suna cewa sai ga tumun ta haljumu wato kalma ce wadda ta kunshi wannan siffar ya zuwa ƙarshe ta kure nadi a wannan babin siffar rahama irin wadda Allah yake a nan duniya wato ainihin wannan kalma ta ainihin wato haɗi da kowace babu irin babu irin ta Allah ya ce shine Ar-Rahman Ar-Rahman shine wanda rahamarsa ta lullube kowa da kowa a nan duniya ba wanda baya amfana da wannan siffa ta rahama a nan duniya ruwan sama rahama ne ko ba rahama ba a gonan musulmi kawai Allah yake yi a kowa yana samu lafiya rahama ce ko ba rahama ba kafir yana samun lafiya ko baya samu nan sauran abubuwan da ka sani dukiya ce ƴaƴa ne mulki ne da sauran abin da ɗan adam ya ɗauka wato ainihin ni'ima ce ni'imar nan ta Allah ce iskar da Allah ya bulbulo a nan duniya musulmi kaɗan suke sha har waɗanda ba musulmai ba suna sha saboda a nan duniya ne to ita kalmar wato ar-rahman wani zuwa a ma'aunin fa'alan tana gwada siffar wato rahama tana da yawan da baya da iyaka saboda ta kare da alif da nun a ƙarshe rahama sai aka cire wannan taɗin ta kawo alif da nun rahaman fa'alan wannan ya gwada siffar tana da zurfi kamar hayawan gababan a idan aka ce ga wasu mutane sun zo daya aqsh yana jin kishirwa daya kuma aqshan idan wannan ya zo ya fito da wani balarabe wannan ya ce ana aqshan wannan ya ce ana aqsh yana a fara ruwa. aqshan saboda wannan kishirwar ta ta kai makura amma in ya sha ruwa mai sanyi akwai sauran kishirwa kuma babu haka ne idan aka ce ga mutane guda biyu ɗaya ghadibun ɗaya kuma ghadban wa ya fi tsananin fushi ghadban to amma shi ma aka lalace shi aka ba shi hakuri akwai sauran fushi babu ko ita kalmar fa'alan wannan ma'aunin duk siffar da ta zo tana nuna ƙolon ruwa amma tana ƙarewa tana karewa ba dangane da mai siffar ba dangane da wanda yake amfana da siffar tana karewa rahamar da Allah yake bulbulowa a nan duniya musulmi ya sha wanda ba musulmi ba ya sha idan wanda ba musulmi ba ya mutu ta kare ko ta kare ba dangane da shi ta kare kun fahimta amma kalmar rahim rahim ta zo a ma'aunin fa'ilun rahimun to ita wannan tana da faɗi ita ma tana da yawa kalma ce ta rahama wanda ba ta da iyaka ita kuma ba ta karewa ta da ce ta dindindin ce shi da kake ji wani lokacin da ana karanta wannan littafin na kawai ko da rahama mai kyauta a duniya الرحيم مجي maji kan mu'minai a lahira ba ka ce gaya mana ba saboda rahamar da Allah zai wa mumini a lahira tana karewa ba ta karewa saboda haka yake yi amfani da kalmar rahim domin ya nuna irin rahama da yake banta zai wa mumini a lahira rahama ce wadda ba ta da ranar karewa amma tana duniya tana karewa an gane Allah ya ce shine Ar-Rahman Ar-Rahim wanda rahamarsa ta lullube kowa da komai da komai ba ta ba ta karewa Allah ta'ala ya ya ainihin wato abin nan na'am هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون نعم waɗannan ayoyi kamar yadda muka faɗa suna ainihin wato tsora mu akan daidai dangane da waɗannan tsariyoyi guda uku tsariyar duniya, tauhidul asma'i wa sifati da kuma tsarkake Allah daga duk wani abin da bai dace da matsayin Allah ba shi da yake da waɗannan a ayoyi ke mana mafiya girman abubuwan da Allah yake buga wato ainihin misali da shi akan kamalinsa da ƙudurarsa abubuwa ne guda uku cewa shi kadai yake yin halitta na biyu ilimansa ya kewaye da komai da komai na uku shi alƙadir ne ala kulli shay yana da iko akan komai to al-ilmu wal qudra wato ga ilimi kuma ga iyawa akwai wanda yana da ilimi yana da ilimi mai zurfi amma akwai abin da zai iya gagararsa hatta a babin ilimin ilimin da ya je ya koyo wani bangare ne na ilimi ya iya ko likita ne sai ka samu wani likita kogoro ne kawai duk abin da ba kogoro ba shi ma ya zama jahili ko ba haka wani likitan duk kwakwalwar da ya je ya shekara da shekaru akan kunne ya je ya koyo iya kunne in ka wuce kunne shi ma kun zama daya wani akan ido a nan ya je ya kaje kudinsa ya yi shekarunsa ya koya likitancin ido wani akan mafitsara haka ne kowanne wani akan al'amuran mata wato yi wanda ake cewa gani ko to kaga kowa da irin fanninsa amma kana shigo da shi wato ainihin fannin noma to sai ya koma gefe ba bangaren sa bane da ka ban jawo shi da bangaren gine-gine da da shi to nan ma ka shiga da shi da kai da shi duk ɗaya je, balle ka zo shi wajen tafsiri eh rigida ne amma ba dole bane ya zama ya iya tafsiri shi kuma mai tafsiri bai iya rigidanci ba ko wannan kasa an gane Allah subhanahu wa ta'ala yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa ar-rahmanur rahim sai yake sake cewa huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa Allah shine wanda yake babu abin bauta ba jantanta sai shi kadai sai ce al-malik shi Allah shine al-malik wato mai mulki Allah al-malik ne kuma al-malik ne kaga in ka zo kana karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim a kira'ar wanda zai ce maliki ko maliki yau ka maliki yau mai jini maliki yau mai jini wa maliki yau mai jini rawihi nasiru وعند صلاة وصلاة لقنبلة بحيث أتى وساد زاهر أشمها لدى قلب وشم من الخلاد أولا عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا مالك يوم الدين راويه ناصر راويه ناصر درا دنون سوني أبو الله أكري أنا را كفائي نون عاصم waɗannan su biyu su kadai ne suke cewa maliki yau mai a cikin ƙura'u saba sauran kuma maliki yau mai maliki to shi Allah malik ne ya mallaki kowa babu abin da ba malik ba kayansa ba ko akwai sama ta ce sai kasa ta ce abin da yake cikin sama da abin da yake cikin kasa da abin da ke tsakanin su duk nasa ne shi kadai ne yake da irin wannan mulki kuma shi mulkin Allah inda ya ƙara bambanta da mulkin mutane kaga da da shugaban karamar hukuma da gwamna da ainihin wato shugaban ƙasa da sarki da kowa da yake da mulki yana buƙatar samun goyon bayan al'ummarsa kafin ya iya mulki haka ne ko ba ta ba Allah yana neman goyon bayan wani shi ganimin ne an alamina An kuma fuqarau ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid shi Allah ganimin ne bai bukata ka ba shi goyon baya baya neman ƙuri'a kowa ko ƙuri'a muka yi muka zaɓo shi wane mutum ya ko annabi ka iya samu da ƙuri'a ballantana wanda ya ko annabi mulkin Allah daban yake saboda haka Allah ta ya ce Almalik malik wato mamallaki kullu malikin malik walaysa kullu malikin malik duk sarki ya mallaki wani abu amma ba dukkan wanda ya mallaki wani abu da yake zama sarki ko ba ka bane kaga ko rigarsa ai ya mallaka ko ya mallaki gidansa ya mallaki lokinsa ya mallaki yan kuɗin da Allah ya bashi duk wannan mulkin sa ne amma wanda ba sarki ba shi ma ya mallaki abin da Allah ya mallaka masa amma laysa bi malik shi ba sarki ba ne, Allah shi kadai ne malik kuma malik ya mallaki komai da komai al-malik al-quddus Allah shine al-malik kuma shine al-quddus al-quddus ay at-tahir min kulli aibin almunazzahu an kulli naqas duk abin da yake akwai aibi a cikinsa Allah ya tsarka ga barin wannan duk abin da yake akwai akwai tawaya Allah ya tsarka ga barin wannan al almalikul qudus assalam Allah shine assalam ma'ana assalam ai man salima zatuhu wa sifatuhu wa af'aluhu min ayi arzin min awarzin naqas zatin Allah da sufofin Allah da ayyukan Allah sun barranta sun kubuta daga ko'ina daga kowane irin tawaya ko na ƙasa a tare da su babu kina salam assalam alladhi salima min kulli na ƙasin ayb Waɗansu malaman kace a'a assalamu shine al-musallimu ala ibadihi bil janna wanda zai yi bayan su sallama suna gidan aljanna salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim wanda suka ci a'a assalamu ma'anarsa allazi salima al-khalqu min zulmihi wanda gaba ɗayan bayansa sun kubuta daga zaluncinsa baya yi wa ma rabbuka bi zallamin lil Allah bai zaluntar kowa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu na haramta wa kaina yin zalunci kuma na sa zalunci ya zama haramtacciyar mu'amala tsakaninku kar kowa ya a gane waɗansu ce al al-salamu ai al-muslimu li ibadihi wa huwa mazdaru musiba bihi lil mubalaga wanda yake ainihin kubutar da bayansa daga duk abin da zai fitar da su duka waɗannan abu guda ne ake ta maimaitawa domin babu wata siffa da aka faɗa wanda kaga bata dace da Allah subhanahu wata'ala ba Allah ya ce shine al-mu'minu Allah shine al-mu'min ai allazi wa haba li ibadihi al-amna min azabihi shi kadai ne zai iya ka amintuwa daga azaba kuma ka amintu duk wanda yake na lamance maka ba za a yi maka azaba ba ranar alkiyama to kyale shi in annabi ne to Allah ne ya gaya masa ya faɗa annabi da kansa ba zai ce wane ko me kai ka je kai da haka zai faɗa ba zai ce ya faɗi matu da Muhammad an kere na zaki min Allah fa inni la ughni an min Allah ya ki yi kokari ki aikin da zai kubutar da ke daga azabar Allah ranar alkiyama kar ki ce ke yar annabi ce wannan ba zai ce ki ba la ughni an min Allah ya duk da cewa ni ne karshen masu daraja ƙololuwar ƙarshe ta masu daraja ba wanda Allah ke so kamata amma fa ba zan iya wadatar da ke daga azabar Allah ba idan baki ba Allah ba idan Allah zai ga manzan Allah wannan a sore idan manzan Allah zai ga yasta Fatima wannan magana to kai da ba dan annabi ba kuma yaya wanda zai zai ce da kai komai ba komai eh kun ga wannan ba ba zai yi ba ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة امرأة نوح وامرأة لوط kana ta ta ta abdaini min ibadina salihaini fa kana ta huma fa lam yughni anhuma min Allah shay'a matan annabawa guda biyu matan annabawa guda biyu ka san wato mutane yan tawili ne wani sai ce shi ba yana ganin maganar mata ɗaiɗai ta fi zama daidai saboda shi duk inda za a ji Allah ce sai fi imra'atan nuni imra'atul lutin imra'atul azizi imra'atul fir'auna kowanne sai ce matarsa matarsa ba ce matarsa ba yace ki bi magana nan ta mata daidai ba ya kamata a duba ba tana mana tushe ka ji wani hayayi ne ya saboda ita gare amma kuma an rigima ake yi da ka zargo shi a wani abu sai ta kaga malam mu kuma mu ba ka aiko mana mu annabi Muhammad aka aiko mana to annabi Muhammad mata ta daya to da za ya koyi da nuhu koyi annabi Muhammad eh bari mai jinga Allah ya mu gani da haka shine al-mu'min ay allazi wa li ibadihi al-amn min azabi wanda yake da ikon ya bawa sa amintuwa daga azaba kuma sa amintu waɗanda suka ce al-mu'min shine al-musaddiqu li rasulihi bi izhari mujizat wal ayat wanda yake tabbatar da gaskiyar annabawan da ya aiko da manzannin da ya aiko ta hanyar ba su mu'jizozi da ayoyi dan su ainihin tabbatar da cewa suna ainihin wato gaskiya وذكر المصدق للمؤمنين بما وعدهم من الثواب والمصدق للكافرين بما وعدهم من العذاب abin da ake nufi da shi ne wanda yake tabbatar da gaskiya a kan alkawarin da ya yi wa muminai na ni'ima ya kuma tabbatar da gaskiya a kan narkon da ya yi wa kafirai na azaba duk waɗannan fasaloli da cewa su ne ma'anar almumin babu wanda za ka iya cewa wannan ne ba wannan ba domin duk sufofi ne na Allah Allah shi kadai ne zai iya baka garanti akan ba zai ba za a yi maka azaba ba kuma ka haye Allah ta'ala shi ne wanda yake ba wa annabawa mu'jizun da yake ba su domin tabbatar da cewa su annabawan Allah ne gaskiya su faɗa Allah ne wanda yake cika alƙawarin da yawan mu'minai na ni'ima a gidan aljanna Shi ne kuma wanda yake tabbatar da narkon da ya faɗa kan kafirai ya musu azaba saboda haka ba wani duk an kada su wannan fasalar kar ka tura sauran duka abu guda ne wani ya faɗi wannan wani ya faɗi wannan amma duka kofin Allah ne subhanahu wa ta'ala al-muhaimin Allah shine al-muhaimin al-muhaimin kuma ma'anarsa ibadihi bi amalihi ar الرقيب alayhi wanda ya yi babakere wato yake gado kowa babu inda za ka iya koye masa duk da inda ka bullo a ta gaji kamar yadda za ke sa kifi na ganin ka mai ja koma wannan ne fasarar da mujahid ya yi abin nan min haimana haiminu fa huwa muhaiminu ka kana da ƙiban alashai idan ya zama yana gabin abu yana ya tsare ya kasa ya tsare ba inda za a iya goce masa to shi ne ma'anar al-muhaimin al-aziz ai allazi la yujadu lahu Nazirun. wanda baya da kini baya da tamka ya buwaye kowa ta kowane bangare ilimin Allah ya alamu ma na aidihim wa ma khalfahum ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu Allah nan abin da ya faru tun daga farkon duniya Allah ya san shi abin da zai faru nan gaba Allah ya san shi abin ma da har yanzu bai faru ba inda zai faru Allah ya san yaya zai faru ilimin Allah ilimi ne wanda yake mutulaki alimin da kulle sai wato ya san komai wannan ne wato ainihin ta bangaren ilimi kenan ta bangaren mulki ta bangaren mulki Allah ya fi karfin kowa ba mai mulki irin na Allah ya ya gagari duk waɗansu masu mulki duk wani mai mulki ɗayan biyu ko dai wanda yake da tenuwa ne ta ƙare ko kuma in ma ba ta ƙare ba rayuwarsa za ta ƙare wata dole to Allah baya baya da kenuwa kuma Allah rayuwarsa ba ta karewa dama ba ta da farko balle ke kanci a gane sannan idan ta bangaren wadata ne nan ma Allah al'azizu ne ya gagari duk wasu masu wadata yace law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر نفر قول لك أنشي الجنود farko da za a samu wani fili kowa ya zo kowa ya murda ya murda ya murda ya kure ne gurinsa ka san wani in ka ce roƙa wayo Allah ya dinga kan fitowa kenan a ba shi kaza a ba shi kaza a ba shi kaza wani ni ban gani ba amma dai na je wasu na cewa wai wanne ya je yana roƙo a kewaye da ka'aba yana roƙon Allah shi abin da yake roƙo Allah messages messages messages bayan ya gama har ya tafi sai ya dawo ya ce zai wai ba zan ba ja yake zuwa bai sai ka je da gurgurdiya an gane ko To Allah shi ne azizu wanda yake ya gallabi kowa kuma ya fi ƙarfin kowa Allah shi da'iman shi yake yin rinjaye ba wanda ya isa ya rinjaye Allah saboda shi Allah al-aziz ne sannan Allah al jabbaru ne menene ma'ana al jabbaru wato ma'ana azimul azimul qadar wanda yake da girman matsayi ma'ana al jabbaru wanda ya isa ya tirsa ka ka yi abu ko ba ka so in shi yana so in ya ga dama ko me yake so kai dole kai sannan kuma Allah shine aljabbaru mai dora karyayye ma'ana wani arzikinsa ya kare waye zai dora masa jarinsa Allah min aljabari kaga idan mutum ya kare sai a ce eh, eh, eh, ina abin nan abin nan aljabbar mai mai dori zai dora shi wanda ya kare sai a zo a dora shi an gane to Allah ta'ala ana ainihin wato ya sa wa kansa suna aljabbar wato wanda yake abin nan ai aganal faqir wanda yake wadata mara lafiya wa aslaha kafir kuma wanda ya kare Allah ta'ala ya dora shi ko kuma ya zama na akraha gairahu alama ne dai wannan ma'anar aljabbar wanda yake tirsasa waninsa akan abin da shi yake so a yi jabala khalqahu alama ma arada minhu ya tilasta bayansa kuma ya gwada mana haka yanzu kai a matsayinka na dan adam saboda girmamawa da Allah yake maka wal karka zamna bani adam to saboda wannan girmamawa bai yi maka yadda yawa bishiyar nan ba kaga yanzu wannan bishiyar ita ma bai wace amma yanzu iska yana yin arewa ba ta isa da ni ba zan yi nan ba nan zan kada duk inda ya kai ya kada tana za ta yi amma kai in ka ganta a zaune kai ne ka ga dama ka zauna in ka ga dama kana iya miƙewa tsaye in ka ga dama ka yi tafiya in ka ga dama ka ci abinci in ka ga dama ka zauna da yunwa har tsawata ta kama ka Allah ya baka yancin da bai bawa sauran wasu ba hatta mala'ikun Allah Allah ya ubangiji ya takaice su akan da'a kawai su ba su iya sako ba in ana magana sako su yan kauye da san yadda ake yin la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru an gane saboda haka Allah ta'ala bai maka dabaru ba eh hadaina wa sabila in ma shakiran wa in ma kafura mai ta falyumin wa mai ta falyakfur ba a gaya wa ran dabbobi haka ba ba a gaya musu ba kai ne Allah ta'ala ya girmama sannan yin Allah ta'ala daga cikin sufofinsa shine al-mutakabbiru al-mutakabbiru wato Allah ta'ala ya fi karfin wata wata na ƙasa ta zo kusa da shi Allah ta'ala ya fi ƙarfin abin da bai dace da shi ba ya siffantu da shi wannan shine azama ji da kai kuma Allah ya sai da kai don bai da bukata a gurin kowa kuma babu wanda bai da bukata a gurin Allah ko akwai kuma akwai da gano kowa yana da bukata a gurin Allah ba ma mu ba kwari wanda kake tattacewa wa gani ba suna da bukata kuma Allah ya san da su kuma su suka san hanyar da suke gaya Allah bukatun su shi kuma Allah ya ji musu a ta kullu shay'in khalqahu sun mahadawa Allah shi ya ba kowa halittarsa kuma shi ya tsara wa yadda kowa zai bi ya biya bukatarsa duka wannan sufofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala asalin at-takabbur asalinsa al-imtina'u wa adamu al-inqiyad ka zama kai ba wanda ya ce ya jaka yanda yake so sai dai kai ka ja wani to idan an ce at-takabbur in an jingina abin zuwa ga Allah to wannan sufa ce ta yabo amma an ce wannan dan adam ne mai girman kai annabi ya ce duk mai girman kai babu shi ba aljanna kuma irin wulakancin da Allah ya ce mai girman kai a lahira sai Allah ya yi yan kanana can ana tattake su ka san mai girman kai ba abinda baya so kamar ka taka shi ko ka dan bangaje ya halare ka yanzu ni aka bangara to in baka bar girman kai ba ba gaza ba tattake ka za a yi ranar alkiyama kuma Allah ta'ala ce ya uridai girman kai da jin isa riga ta ce ni kadai man na za a nufi ka san ku duk wanda ya ce za mu sa riga iri da sai na yi kata kata da shi Allah ya ce da girman kai girman kai baya da amfani an uwa kar mu yi shi eh sifa ce ta Allah in an jingina wa Allah to yaban Allah aka yi shi kuma Allah ta'ala babu abin da yake so kamar yabo Allah yana son a zuga shi Allah yana son a yi masa kirari Allah yana son a yabe shi shi yasa manzon Allah ya ce duk wanda yaban Allah da kowane Allah ya sa ya manta da abin da yake so ya roƙi Allah to Allah zai ba shi fiye da abin da ya ba masu roƙonsa shi za ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka zo filin arfa yace khairu du'a du'a yawm arfa addu'a da tafi kowace daraja tafi kowace ɗaukaka, Allah ya fasanta ita ce addu'ar da aka yi ranar arfa sai ce afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku walahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in amma ni da ƴan uwana annabawa da surwace mu abin da muke faɗa mu irin tamu addu'a a ranar arfa abin da muke cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu a wata riwayar yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace ni da annabawa irin tamu addu'a ke na ranar arfa dan Allah ya idan ka ce la ilaha illallah me na roƙa duniya ko lahira ba abin da na roƙa wahdahu la sharika lahu me na roƙa babu lawal mulku wa lawal hamdu duniya na roƙa ko lahira babu yuhyi wa yumitu bai roƙi komai ba ne wa huwa ala kulli shay'in qadir duka wannan kirari nake yi wa Allah amma ban ce Allah ba na duniya ba ko ba na mulki ko ba na kuɗi ko ba ni kaza ko ba ni kaza kuma ba roƙi lahira ba ma kalmomin da ya bata kunshi haka ba amma wannan ita ce irin addu'ar annabawa a ranar annabawa dan annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai ce da mu ga addu'a ga ranar da addu'a ta fi girma ba kuma ke ke addu'a to wannan abin da yayi kirarin nan da yake wa Allah abin da Allah zai ba wanda yake masa kirari sai ya lallanka abin da wanda zai yana to Allah ba ni kaza Allah ba ni mota Allah ba ni gida Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza in ka rasa yadda za ka ga Allah bukatar da kira mun ka labar da wannan larabcin wa Allah kira ka zira Allah ido ka gani ka ta da Allah shi Allah subhanahu ta'ala wato saboda zan ayyabe ki wani lokacin shi kaɗai zai taya bankanta ya ce fa alu ne ma yuri alimul ghaibi wa shahad al kabirul muta'al ya taya bankanta saboda ka yan uwa kada mu rika wasa da tuje kada mu rika wasa da yaba wa Allah da yaban Allah subhanahu wataala Allah Allah yana son aibe shi al mutakabbir ko subhanallahi amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah daga duk abin da ainihin ake hada Allah subhanahu wa ta'ala da shi abubuwan da ake hada Allah da shi bai wuce waɗansu sai Allah ta'ala yana da 'ya'ya ba ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana da abokan tarayya da sauransu duka waɗannan wato ainihin gangan shi ne waɗannan sufofi da makaranta musamman sufar rahama wadda ga ta nan cikin ta muke koda yaushe yan uwa musulmai Allah ta'ala yana cewa fanzur ila asari rahmatillah kaifa yuhyi al-ard ba'da mawtiha wani gurin Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ilahukum ilahun waye? la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim wani gurin Allah ta'ala ya ce wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu eh wa yanshuru rahmatahu wani gurin Allah ta'ala ya ce wa rahamatuhu wasi'at kulli shay waɗannan yan uwa su ake so su mamaye mana tunanin su ake so su mamaye mana zuciyar mu ya na ganin girman Allah Maka Allah ya fi kowa iyawa Allah ya fi kowa kwarewa Allah ya fi kowa gwanin cewa abinda Allah yi ya fi birge mu fiye da abubuwan da muke gani masu birge mu yanzu in mutum ya je makka ko ya je america ko ya je london in kana son ka gane tunaninsa tambaye shi me ya gano da ka je ingila da allah ne ka gani a nan za ka gane irin tunaninsa kai malam da je garin nan na ga su motoci dambala bala, ga manya-manyan tituna ga gidaje dogaye to wannan shine tunaninsa abin da ya fi burge shi kenan wani in ya da daga ingila ne ka zama shi kai ai na yi mamaki mana wai a ingila na rika ganin mata masu hijabi masallatai ga sunan daban-daban manya-manyan masallatai shi ko masallatai ne masu muhimmanci a wajensa su ya gano tunaninsa kenan to ana son Allah ya burge ka fiye da kowa na ci gaba هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله تعالى يتي آه هو الله الخالق هو الله الخالق البارئ المصور الله شيني الخالق الخالق أي الذي خلق كل شيء الخلق هو التقدير wato irin abin nan da tela yake yi idan an kawo maka yadi zai ɗinka maka riga ko zai ɗinka maka wando ko zai ɗinka zanin mata to zai zo ya samu yadin ya yanyan kashi ya a'auna ya a'auna ya sai ya ga gurgudan yadda ya auna wannan shine alkhalqu ya tsatsara abin yadda zai daidai da abin da yake so yi to shi Allah subhanahu wataala shine alkhaliqu wanda yake halitta kuma kowace bayan ya tsara yadda yake son yayi kuma wakar ka dauka kamar yadda sai ya zo ya sha wuya ya yanka yayi waye a'a inna ma amruhu idza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun yadda kaga zo ba haka kawai aka yi zuwa ba Allah ne ya tsara yana son yayi ta haka kai dan adam Allah ya tsara yana son yayi ka a yanda yake ka haka nan doki haka nan jiwa haka damusa haka kura haka duk halittar Allah kowanne ruruwa Allah ya tsara ta yake son yayi ka kai tana rayuwa amma an kai yanka ruwa za ka ji za ka jini ba ba za ka jini ba kowanne Allah ya yi kuma inda wata halittar inda za a ajiye ta ka in ajiye ka ko minti ashirin ba za ka yi a wurin ba yanzu Allah aka dauke ka aka ka inda aka Allah ya ce shine al-khaliqu kuma shi al albari'u ai al wanda yake kirkira abu ya kawo shi bai kwaikwaya da wajen wani ba Allah ke nan almusawiru Allah ce ke samar da sura kowa almurakibu laha ala hayati mukhtalifa kaga ga sura din ya hawa wanda ita ya tsara ta a bisa ainihin kala kala wannan tasa daban wannan tasa daban wannan tasa daban ko da a cikin yan adam din wani zai gaita an shi da mai kauri wani bari wani baki wani siriri wani dogo wani gajere Allah ne ya tsara wannan kuma kowanne kaga yayi wato akwai hikima a ciki da haka nan at-taswiru murattabun al-khalq wal diraya tawa tana biyo bayan tahdidi wa tashkil in an tsara abu an an tafi yadda ake son a yi to sai a suranta shi akan akan ainihin wasu haka Allah ya sa mu gane na'am الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الله تعالى yana da sunaye mafiya kyau al'asma al-husna sunaye mafiya kyau duk sunan Allah babu sunan da ya kai kansa Allahu yanzu kun ga Allahu akwai abin nan wato akwai akwai wurare da yawa surori na alkur'ani masu yawa sai ka karanta tun daga farko har ƙarshe baka kalmar Allahu a ciki ba yanzu in ka dauko suratul qamar yake da rabata sa'atu wa shaqqal qamar tun daga farkon sura har ƙarshe ba za ka kalmar Allahu a ciki ba in ka dauko ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan har ka je ƙarshe ba za a ga kalmar Allahu a ciki ba suratul waqi'a idza waqa'atil waqi'a tun daga farko a ƙarshe ba za a ga kalmar Allahu a ciki ba nun wal qalami wa yasurun ba za a ga kalmar Allahu a ciki ba suratul qiyama wato suratul insan ita ma babu al mursalati babu annaba سورة النبي أما يتساءلون عن النبي العظيم الذي فيه مختلفون كلا سيعلمون هل كذلك الشيء بلا كرمل الله أتبع عبس وتولى بلا كنيبا ويل للمتصفين سورة الطارق سورة الفجر سورة البلد سورة الليل يا سورينا أقل سورة أشياء القرآن ود باب كلمة الله أتجي سورة guda ashirin da tara Allah ne ya tsara haka amma dai za ka samu ar ko wani sufur amma kalmar Allah a cikin waɗannan surorin babu ita to da haka yan uwa musulmi da Allah ta'ala ya yan wasu ambaci lera da sunaye kyawawa waɗannan sunaye guda casa'in da tara ba wai su ne gaba ɗaya sunayen Allah ba sunayen Allah suna da yawan gaske hatta annabawa ba dukkan ba su ba ba san dukkan sunayen Allah hmm. sun san dai iya abin da Allah ya ga dama ya tsare da abin da yasa ake cewa su wa husna sunayen Allah suna da kyau babu jami'i a cikin sunan Allah sunan da ba za a ainihin wato kallai ne to sufa daga cikin sa ba shi yasa da Allah ta'ala ke cewa a cikin hadisi inna Allah huwa daru yana hana zagin lokaci kar ku ringa zakin addaru fa inna Allah huwa addaru yuqallibu al-layla wan nahara Allah baya da suna addaru saboda addaru jami'i ne ba za ka iya samu fi'ili mali daga daru ba ko fiye fi'ili mudari ko kuma fiye fi'ili amri ba. amma kaga al-hakim al-aziz al-jabbar duka waɗannan suna sarrafuwa suna ne kuma yana tare da siffa a cikinsa in an ce sunan Allah al'azizu to wannan suna kenan kuma akwai izza siffar izza a ciki alhakimu suna ne kuma akwai hikima babu wani abin da Allah ta'ala yake yi wanda babu hikima a ciki sannan waɗannan sunaye na Allah Allah ya yi mana izinin in za mu roƙe shi muna iya amfani da su mu roƙe shi ya gafaru da zalli ya razzaku rukuni ya fattahu istali ka roki Allah da sunayensa ko karanta sunayen ka ce Allah albarkatun waɗannan sunaye naka ka yi min kaza albarkatun tsarkakar su sufofinka ka yi min kaza kuma sai ya maka an gane ko walillahi al-asma'ul husna fad'uhu haka mai da Allah ta'ala ya faɗa a wani gurin lahul asma'ul husna sai ya ce yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi duk abin da yake sama ko wanda yake ƙasa yana tsarkake Allah subhanahu wataala yana tsarkake Allah daga duk abin da bai dace da Allah ba amma tsarkake Allah daga abin da bai dace da Allah ba ba kai ne za ka ga cewa kaza bai dace da Allah ba ka wani zai yi da yadda mutazilawa suka yi mutazilawa suka ce Allah ba mai ji ba ne kuma Allah ba kurma ba ne Allah ba mai gani ba ne kuma Allah ba makaho ba ne Allah ba jahili ba ne kuma ba mai ilimi ba ne wani yawon billahi me yasa suka ce ai tsoro muke ji in muka ce Allah yana da ilimi to ai mun siffanta shi daga da masu ilimi daga cikin bayansa balle ko balle ko mutum jahili wani yawon in muka ce Allah yana ji to ai mu ma ga muna ji kenan Allah ya kama da mu a'udhu billahi suka ce ba za mu siffanta Allah da siffanta take wani yana da irin ta ba to an ce ba mai ji ba kuma shi ba kurma ba ba daidai ba to me kenan shi ba ba saman me ba dan mu ga mun samun mu ne in muka ce saman me ne to mun ka ba shi da mu in muka ce ba a samun mai ba ne kuma ta bin muni to ya za mu ce shi ba a samun mai ba shi ba da sashe ba to wannan ba shi za ke ce mana ba mu ne za mu zaɓe da za mu tsarkake Allah daga abin da bai dace da shi ba annabi ya gama mana wannan aiki Allah ya gama mana duk abin da Allah bai dace da shi ba to Allah ya faɗa da kansa ko kuma Annabi ya faɗa mana wani in an zo sai ya ce yadda Allah ya fauka aidihim sai ta karkace ce hannun Allah in ka ce Allah yana da hannu ai ka kamanta Allah da masu hannu to ya za a ce sai ka ce kudiratun layi ko ka kudiratun to mu ba da kudira me ya kudira iya yin wani abu ta maganar nan ai kudira ce wani baya da ikon yi magana wani baya da ikon ya zauna wani baya da ikon ya tafiya baya da wannan kudira da idan ka ce kudira kalma ce wanda dan adam yana da irin tasa Allah yana da irin tasa kun gane kar ka kore wa Allah abin da bai kore wa kansa ba annabin sa bai kore masa ba wai a kokarin kana abin nan a kore wa Allah abin da bai dace da shi ba shine tasbihi yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim Allah shine mabuwayi al hakim ya yi cikin duk abin da yake aikatawa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu nada wanda muka hutu da mana roƙon Allah ba da zurfi ya bi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah to taimakon malayu abin da aka samu jiya ba a dai ba daidai ba jiya na wata hudu ga wata ko ku jiya an sami wannan na jiya to jiya an samu naira dubu goma sha hudu da dari biyar da biyar naira dubu goma sha hudu da dari biyar da biyar Allah ya saka da ne. Allah ya muku albarka Allah ya karbi mu gaba daya waɗannan abubuwa da ake na taimakon bayan Allah nan Allah ya kalli taimakawa mu gare su ma ya taimaka mana Allah ubangiji ya karfafa mana gwiwa mu shiga da taimaka mu Allah ya tsarkake mana zuciyar mu ne domin Allah kuma Allah kare gajiyar da mu in Allah ya baka iko ka bayar jiya kana da iko ka bayar yau ka bayar dazu kana da iko ka ƙara bayarwa kar ka gajiya eh Allah zai biya ka kuma Allah zai taimake ka eh ma ba salam wa Allah ya ce ah, malam ma ya ce na ne ba lafiya don wani lokacin ma kamar bai san abin da yake faɗa ba wato kamar hankalinsa yana gushewa mala ya za mu yi da azuminsa akwai ciyarwa tare da mu ko koyaya ne Allah ya kai ma da ta lafiya abinda Allah ta'ala ya ce faman kana minkum mariban aw ala sabarin bi iddatin min ayyamin wanda Allah ta'ala ya dora wa rashin lafiya to shi an dauke masa azumi ba sai yayi ba saboda wannan rashin lafiyar uzuri ce karɓaɓɓe a wajen Allah da haka idan mutum yana rashin lafiya babu azumi a kansa balle ma ka ce ya zaka yi da shi in ya warke kafin Allah ya karɓi ransa kuma zai iya yin azumi zai rama abin da yake karo in bai warke ba har Allah ya karɓi ransa shikenan ba wanda zai rama masa domin dama azumin bai hau kansa ba saboda rashin lafiya ya dauke masa azumin kuma rashin lafiyar bai kare ba ya mutu da haka babu ramuwa a kansa Allah ya samu lafiya wanda ya ce malam Allah ya kara maka lafiya da imani a ɗaya da kwana da amfani ya ce don Allah yana saha da karar jini wanda ya tabbata annabi ya faɗi haka Allah yana da sunaye ɗaya ɗaya ɗaya har guda tasa'in da tara wato da ya yi madan dan a gane dari wato tasa'in da tara ɗin sai ce mi'atun illa wahida wato ainihin ɗari ba ɗaya man asa da karar janna wanda zai ya kiyaye su a asa ɗin da mai ma'ana asa wanda ya kiyaye abinda sunayen nan suke dauke da shi na daga ma'ana ya yi aiki da su ya haddace su kuma yake yin abinda bai saba da waɗannan sunaye ba wannan zai shiga aljanna amma abinda ake nufi da wannan sunaye tara. ba yana nufin su kaɗai ne sunayen Allah ba yanzu idan ka ce ina da naira ɗari duk wanda ya bani amsar tambayar da zan yi zan ba shi ka ce ina da naira ɗari zan yi tambaya duk wanda ya amsa zan ba shi wanda ya gwada baka da koko sai naira ɗari amma wannan naira ɗari ka keɓance ta ne domin bayar da ita ga wanda ya amsa maka tambayar ka to waɗannan sunaye tasa'in da tara Allah ya keɓance su dan ya ainihin shigar da wanda ya aiki da su gidan aljanna ba wai su kenan sunayen sa ba ai akwai a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allahumma inni abduka ابن عبدك ابن امتك نافع في بيدك ماذا في حكمك عدل في قضاؤك سيتي اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك Allah ko kuma sunan da ka koya abinka kake banta da shi a cikin ilimin ka na gaibu ba wani annabi da ka sanar ba wani bawan ka da ya san to Allah albarkacin waɗannan suna ya kai mun ka ɗaya ne wato ka ga ka ka zo ka kama da damu da ke damu an gane to kaga annan annabi da kansa ya faɗa ya ce Allah yana da wasu sunaye wanda yake banta da su a wista a sarta bihi fi ilmin gaibi innaka sunayen da kake banta da su ka ɓoye su banda kai a ilimin ka na gaba ba wanda ya sani ba annabin da ya sani ba manzon da ya sani balle mala'ika ko su saboda ka sunayen Allah suna da yawa suna da yawa suna da yawa amma dai waɗannan tasa'in da tana su ne wanda Allah ya maka da wannan hukunci a kansu man ahsaha da kan aljanna na to Allah ya gafarta mana da mu Allah ya shiga da mu gidan aljanna na Na na na na na na a ɗan zuwa ranar ba wasu da bai sanarwa musamman da ya kuma waɗanda daga malamin na tafi takardar kuma marayu da suka kokarin tashi wannan kafin da ya bayan da muke da ya karɓa zunuban Allah ya gafarta mana Allah ya sa mana cikin waɗanda Allah ya canta daga azabar wuta Allah ya sanya mana rayuwar albarka musamman matasan mu Allah ya yi musu albarka Allah ya kara musu albarka Allah ya shirya mana da kuma dora mana da tabbacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana su fada wa guguwar zamani mace da mu da ke hoto su dinan da su dinan da su Allah ya tsare mana matakan mu Allah ya kara mu albarka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da tijawa ma Allah ya musu albarka kan kasuwa Allah ya musu albarka Allah ya sa albarka cikin kasuwanci kuma ya sa ku yi kokari sassauta wa mutane musan cewa watan watan azumin ramadana kuma kuna ta zama a cikin sa to kuma ku bayan Allah rama kar ku zama kuna san rama amma ba ku san ke rama Allah kai mana rama gaba daya Allah ya ba mana ibadar mu gaba daya kurakuran mu Allah ka yafe mana abin da ya fi karfin mu Allah ka maganta mana Allah muna roƙon ka wannan jiha da kanmu Allah ka kara mata zaman lafiya da kwanciyar hankali da zaɓuwar arziki na san mu Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya da ka da suka Allah ka mana Allah ka yi mana Allah ka yi mana shugaban kasar mu Allah ka ba shi lafiya shugaban kasar mu Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka lafiya ya da aikin sa shugaban kasa kuma Allah ka ba shi ikon da اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على وعلى وبارك على محمد وعلى محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين